الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي من البركة yammacin litinin uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a kamun nan akwai tambayoyi kamar haka wannan tambaya ta farko ne ita na cewa menene hukuncin mai yin bleaching wato hukuncin wanda yake mai hukuncin mutumin da yake wato shafe-shafe ya shafa mayuka ko ya haɗi wasu ƙayoyi na magunguna da za su ƙara wa fatarsa haske babu shakka wannan haramun ne yin bleaching ko ga namiji ko mace haramun ne yana jawo tsinuwa ga bawa domin iblis ya ɗau alkawali wa ubangiji ta'ala cewa sai ya ɓadda bayan Allah kuma sai ya umarce su fala yughayyirunna khalq Allah zai zai yi ta ziga su yayi ta da su har sai sun rika canza halittar ubangiji to bayan yayi wannan maganar Allah madaukakin sarki ya ce to da sannu da kai da su sai na shigar da ku wuta da haka haramun ne mutum ya yi bilicin ko namiji ko mace sannan wannan yana daga cikin rashin godiya wa ubangiji ta'ala a bisa halittar da ya yi maka da haka bai halatta ba haramun ne mutum ya yi bilicin ko namiji ko mace wannan na cewa shin ya halatta mutum musulmi ya ba kafiri wanda ba musulmi ba jini wato mutum musulmi a ɗebi jininsa a sawa wanda yake ba musulmi ba kafiri ko kirista ko ba yahudi ko wani mushriki a ɗebi jinin musulmi a sa masa ya halatta musulmi ya bada jininsa sakamakon wancan babu lafiya babu shakka idan ya kasance daga cikin ahalin zimma wato waɗanda suke ba musulmi ba kiristoci da ake zaman alkawali da su ake zama na aminci da su ba sa cutar da musulmi to babu shakka ya halatta ka bashi jininka sakamakon rashin lafiya da yake yi amma idan ya kasance yana daga cikin waɗanda ba musulmi ba ahlul udwan wal baghi waɗanda suke ainihin yakan musulmi suke cutar da musulmi suke shiryawa musulmi makida makida su ta bayyana to babu shakka wannan ba za musulmi ba zai bashi jininsa ba wallahu a'lam shin ya halatta mutum ya bada jini da azumi wato a cikin yanin azumi yana da azumi ya halatta ya bada jininsa a marar lafiya a babu shakka duk wanda ya bada jininsa alhali yana cikin azumi to azuminsa ya lalace ba shi da azumi yana ɗaya daga cikin sababba da ke warware azumin mutum a ja jininsa a yanin azumi da yake yi na fata an fahimta to amma kuma ya iya tsintan kansa shi marar lafiyar da za a ba wa jinin ya tsinci kansa a cikin wani yanayi wadda akwai buƙatar dole a ba shi jini a tsakiyar rana sakamakon rashin sa masa wannan jinin zai iya kai shi ga halaka ko ya rasa ransa to a wannan yanayi babu laifi musulmi ya ba da jininsa ko da yana cikin azumi saboda ainihin ah, Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala talqu bi aidikum ila tahluka duk mutumin da ya tsinci kansa a wani yanayi wanda zai iya kaiwa ga halaka akwai dama kuma na taimaka masa saboda a tsamar da shi daga fadawa wannan halaka din to babu shakka wannan za a gabatar fiye da komai don haka idan dan uwanka yana cikin yanayi na rashin lafiya akwai buƙatar a ƙara mai jini ta yadda kuma ana buƙatar jinin nan cikin gaggawa kai kuma kana yinin azumi idan aka jinkirta Kara mai jinin nan zai iya kai shi ga rasa rayuwarsa to babu shakka za ka ca ka sha azumin wannan rana ɗin ka ba da jininka saboda an tsinci kai a yanayi na larura Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa mani tsurra ghaira baghin wala adin fala isma alai duk wanda ya shiga hali na kunci na buƙatuwa babu yanda aka iya to babu laifi dan ya bar abin da ubangiji ya umarce shi naka a wannan yanayi din babu laifi mutum zai iya ba da jininsa amma haka kawai akwai damar a iya jinkirtawa zuwa dare ko makamancin haka ko kuma in aka ja shi wanda ya ba da jinin ko da an cikin dare aka ja shi wanda ya ba da jinin ba zai zamo masa matsala gurin hana shi yin azumi ba to babu laifi zai iya bayarwa a lokacin da ba yanin azumi ba ina fata an fahimta sannan kuma yake shin ya halatta mutum ya sayar da jini a ja jininsa a sayar shin ya halatta babu shakka nasi karara bai bayyana da cewa haramun ne mutum ya sai da jininsa ba matukar yana da isasshen jini a jikinsa sai dai wannan na iya shiga babin makaruhi shiga cewa da bai yi ba shi ya fi alkhairi ko ya bayar ya yi tabarru'i da shi ya bayar fi sabilillahi wa rasulihi ga mabukata domin akwai waɗanda suke bukatan ƙarin jini amma ba su da waɗanda za su ba su jinin sai dai su saya kuma ba su da kuɗin saye to kaga da irin wannan ya ja ya basu to babu laifi wallahu ta'ala ala a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 254 da 53 na'am mu an ja jininsa sa azumin sa ya warware na'am amma zai kame sakamakon kada ya cutar da wasu yayin cin abinci da sauransu a yanin ramadan Allahu a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 253 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 254 inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله مدوكake yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ku mimma razaqnakum daga cikin abin da muka arzuta ku min qabli an yau yawmun tun nan wata rana ta zo la bai'un fihi babu cinikayya saye da sayarwa a wannan yini din wala kullatun babu abota da za ta amfani mutum a wannan ranar wala shafa'a kuma babu ceto wal kafiruna haqiqa su kafirai hum zalimuna su ne waɗanda suka zalunci kawukansu azzalimai a cikin wannan aya mai girma Allah madaukakin sarki yana jan hankalin bayansa da kwadaitar da su da yi musu umarni da cewa su kasance cikin masu ainihin ciyar da dukiyoyinsu wanda shi ya arzata su ya kira su da suna mafi soyuwa a gare su yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wadda a duk lokacin da aka yi kira irin wannan ya ayyuhal ladina amanu to dukkan mutum mai cikakken imani yana kasa kunne ya ji umarni da za a yi masa kohani Allah nan yayi umarni yace an fi min mara razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta ku an ko wannan umarni ne umarni kuma a duk lokacin da umarni ya zo cikin alkur'ani kai tsaye za ka ɗauki wannan umarni a matsayin wajibci har sai in wani a wata aya ko wani hadisi na daban ya zo ya nuna cewa wannan umarni ɗin na istihbab wato an fi so ka yi ne ba a wajabta maka ba da haka allan allah ya ce an fi ku ciyar wadda wannan umarni ne da yake na wajibi wato ku ba da zakka a cikin dukiyoyinku sannan kuma yana ɗaukan umarni na ainihin mustahabbanci duk wanda Allah ya bashi wadata yake da wadata cikin abin da Allah ya wadatar da shi ya rika ciyar da fakirai da miskinai masu ƙaramin ƙarfi mabukata Allah ya ce an fi min mara razaqnakum ku ciyar mimma anan aka zo da min wannan min ɗin tabi'iyya ce wato ana amfani da lafazin min anan a dukkan wani abu wanda yake ba gaba ɗaya ake nufin kaciyar ba wani kaso daga ciki duk arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum da duk tarin dukiya umarni da Allah ya yi masa da ya ciyar daga cikin wannan dukiyar kaɗan daga ciki ne shi yasa duk inda dukiyar mutum ta kai ga ainihin nisabi na zakka sai aka ce ya kasa gida arba'in ya ɗauka so ɗaya ya bayar a matsayin zakka to kaga ai wannan kaso ɗaya cikin arba'in wani sashe ne na ainihin dukiyar to haka saboda lutufi da rahama ta irin Allah madaukakin sarki kasantuwar Allah madaukakin sarki yana sane da cewa bayansa suna son dukiya suna son kuɗi suna son abin da suka ya mallaka musu suna son abin da ya arzuta su in aka ce su ɗau gaba ɗaya su bayar ko su ɗau rabi su bayar zai kuntata wa zukatansu to sai Allah ya nemi da su ciyar kaɗan daga cikin abin da ya ba su ɗan saboda lutufi da rahama irin ta Allah madaukakin sarki yace an fi komin ma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta ku kaga bai ce ku ciyar da abin da muka arzuta ku ba da sai ya zama na mafi yawan abin da ka mallaka shi zaka ciyar ka rike dan kadan to amma saboda ka ba da dan kaɗan daga ciki kuma ya baka lada mai tarin yawa sai su an fi komin ma min tabi'idiyya wato min ba'd ma razaqna ku ciyar daga cikin wani sashe na abin da muka arzuta ku sana'a nan Allah ya ce ku muka arzuta ku duk da wannan na sake nuna maka lutufi da rahama ta Allah madaukakin sarki shi ya arzuta ka amma yace wani kaso daga ciki shi zaka arzuta shi zaka fidda zakka ciki ko kuma ka siyar min ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku bai ce min ma kasabtum cikin abin da kuka samu ba saboda ya ainihin ƙara jan hankalin bayansa da su nu'i da su fahimci mahimmancin ciyarwa a gare su sai ya ambata musu da cewa abin da fa za su ciyar din daga cikin abin da shi shi ya arzuta su kaga in banda Allah maɗaukakin sarki waye zai yi wannan ya arzuta ka da abu ya umarce ka kuma a cikin wannan abu da ya arzuta ka kaso mafi karanci shi za ka ciyar sai ya bayyana ainihin baiwa da yayi wa bayansa na cewa mimma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku sannan anan ya ce razaqna abinda muka arzuta ku wadda wannan na din nan bamiri ne wanda yake a'idun ilal mutakallim galibi balarabe yakan yi amfani da na a magana idan sanda yake nufin jama'a masu tarin yawa kama a ce qadimna mun taho to ana Allah ya ce min ma razaqna cikin abin da muka arzuta wadda wannan damiri na nuna na na, na bayyana maka cewa damiri ne na mutane masu yawa to alhali kuma ba haka bane duk inda kaga ubangiji ta'ala yayi magana aka sai ya sanya lamiri lamiri wanda yake na jama'a to ya kawo shi ne litta'zim saboda girmama kansa subhanahu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna a'tainaka al-kautsar mu muka baka fakkin al-kautsara abin nufi da mu anan ni Allah ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu muke baka labari mafi kyawun labarai abin nufi ni nake baka domin Allah maɗaukakin sarki kadai ne la sharika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a duk harkar da ubangiji ta'ala yake yi shi kadai yake yi babu wanda ke taimaka masa dan amma yace ainihin razaqnaku muka arzuta ku ad-damiru huna li ta'zimi sha'n saboda ainihin girmama wannan sha'ani Allah yana girmama kansa da kansa shi yasa babu wanda ya fi girmama Allah kamar shi kansa ya fi girmama kansa sama da komai kuma ya fi kowa yi wa kansa kirari kuma shi ya koya wa masu kirari yadda za su yi masa kirari wannan duka na nuna maka azama ta Allah maɗaukakin sarki ya ce min ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku na nuna maka cewa Allah kaɗai shi yake arzutawa ba tare da waninsa ba babu wani mutum saboda iliminsa da fasaharsa ko dabarunsa ya iya arzuta wani sai wanda Allah ya arzuta shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin a babu wani abu da ke tattaki ne rai a ban kasa face arzikin wannan abin akan Allah yake kaga ma sai yace illa ala Allah rizquha sai aka gabatar da jar wal majrur akan ainihin wato al mubtada madadin a ce wa ma min dabbatin fil ardi illa wa rizquha ala Allah sai aka ce illa ala Allah rizquha saboda a ƙara tabbatar maka da cewa Allah kadai yake banta da arzuta bayi babu wani da yake arzutawa babu wani boka ko wani malami da zai baka wai sa'a ko a ce ga wata addu'a da wani ya shirya ko ya ce wai annabi ya gaya masa a mafarki ko ya ce ai ya gada ne iyaye da kakanni wannan addu'a ita ake yi a samu arziki ko a samu nasara a kasuwanci ko a samu aiki ko wani abu da wasu suke yi suke cutan bayan Allah suke karban dukiyoyinsu da zimma cewa za su nema musu arziki ko a ce je kai kaza kai kaza za ka samu kaza duk wannan Allah kaɗai shi yake yi babu wani wanda ke wannan sai Allah da haka ya ke banta shi kaɗai kamar yadda ya ce inna allaha huwar razzaqu zul quwwatil matin duk lokacin da ka ga ainihin damirul fasl ya zo tsakanin mubtada da khabar ya dullu ala ta'kidi wa tahsis Allah ya ce inna Allah huwa razzaku yana da damar ya ce inna Allah ar amma sai ya kawo huwa domin ya ƙara tabbatar maka da cewa kadai shine mai arzutawa da haka anan fadin sa cewa min ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku abin nufi cikin abin da ni ubangiji na arzuta ku a wata ayar Allah madaukakin sarki ya bayyana hikimar da ta sa yake ainihin umurtan bayansa da su ciyar daga cikin dukiyoyinsu domin duk wanda Allah ya bashi wadata ya hore masa kuma bai ciyar da dukiyar tasa ba lokaci na zuwa da zai yi nadama ya yi fatan nama ya ciyar da dukiyarsa nama a tsawata rayuwarsa ko da na minti ɗaya ne domin ya ciyar da abin da ya mallaka a lokacin kuma ba zai yi amfani ba wa an fi komin mara razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula kartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun min as Allah yake walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima amalu ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta ku daga cikin dukiyoyi da mu muka baku min qabli an ya'ti ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayanku ku fa yaqulu rabbi laula a akhartani yayi ta cewa ya ubangiji ina ma da za a jinkirta mu sai lokacin da gab magagin mutuwa ya zo masa a lokacin zai rika fatan ya ubangiji ina ma da za a jinkirta min na ma da akwai dama a jinkirta min kada a ɗaure na ila ajalin qarib zuwa lokaci mafi kusa yana buƙatan daidai da minti biyar domin ya ce a bawa wani kaza ai sadaka da kaza ai sadaka da kaza a dukiyarsa ya ce fa asaddaqa domin in yi sadaka wa akun min salihin in kasance cikin mutanen kirki in nemi tiba in nemi lafiya in yi nafil in yi azumi in yi istighfari to amma Allah ya ce lan Allah nafsan idza jaa ajaluha da haka mutum shi yake zalunta kansa shi yake cutan kansa a lokacin da ake ce masa ya ciyar ya kyautata wa mutane ya yalwata wa mabukata da abin da Allah ya hore masa sai ya rika ganin kaman za a karan masa da dukiyarsa ya rika ganin kaman shi za a talautar da shi ya rika ganin kamar in ya tara ya rike shi ne abin zai amfani shi ashe yana cutar kansa ne ashe yana zaluntar kansa ne ba ta gane haka sai in kana bibiyan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da tabi'ai da suka biyo baya babu abin da yake tada wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hankali hankalinsa ya tashi kamar ga wani abu da ya ware zai yi sadaka da shi kuma ya manta bai yi ba wata rana an yi sallah an idar da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maza maza ya fito kamar yayi addu'o'insa da azkar yake ta istirja'i a gaggauce ya shigo gidansa yake cewa ya gode wa Allah da ya sa bai mutu ba abin da ya ware na sadaka bari ya je ya bayar har yake cewa dan me ba a tuna masa ba dan me ba a tuna masa ba wai sadaka ce wacce take ta wajibi ba amma ya riga ya ware cewa wannan zai bayar da shi fi sabilillahi sai shedan ya mantar da shi yana cikin sallah ya tuna yayi maza maza ya idar da sallarsa domin ya je ya bayar har yake cewa ya yaya zan tsinci kaina idan aka ce na mutu ban ba da wannan ba to haka waɗanda suke muminai da suka san amfanin kyautatawa daga ciyarwa da dukiyoyinsu ba sa ainihin ƙasa a guya gurin ba da sadaka da kyauta suna kyauta ba sa ainihin shayi su yi kyauta walau lam takun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu akwai wanda wallahi tallahi da zaka zo ka nemi biyan bukatarka ya taimake ka saboda yanda yake son ihsani ba shi da komai sai ya rika jin ina ma ya cire ransa ya baka kyauta kuma an samu wannan waɗanda suka yi ire-iren wannan a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa zai taimaki musulunci waye zai yi hidima wa addinin Allah ya yi kutuba ya yi kutuba ya kwadaitar da sahabbai ya ce duk wanda Allah ya hore masa ko da fuska ce ya taimaki addinin Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun azim don haka kowa daga cikin sahabbai kowa ya shiga gidansa wallahi al'azim daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wani daidai da hatsi babu a gidansa amma ya san darajar abin da aka kiraye shi gare shi Khalid ibn Walid Allah ya kara masa yadda Khalid ibn Walid bai mallaki komai ba ya ebo kayan yakin sa gaba daya tare da cewa sadauki ne ne. Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul daga saman bakwai aka yi masa lakabi da shi dinnan Allah ya yi shi saboda ya zama takobi ne Allah zai amfani da shi wurin yakan kafirai a mubaraza mubaraza fito na fito da ake yi na yaƙi zaratan sadaukai na kafirai guda ɗari ɗaya bayan ɗaya Khalid bin Walid a fito na fito ya kashe su a fito na fito ya kashe zaratan mayaƙa guda ɗari me kake tunani kuma idan lokacin da yaƙi wutar yaƙi ta kunnu to haka Khalid bin Walid ya eh, ga ba da komai kuma gashi an nemi a taimaki addinin Allah ya tattaro makamansa da rigar yakinsa da komai ya tattaro ya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ba ni da komai ni ga abin da na mallaka masukansa kubbansa, garkuwarsa riƙar da kike sawa ta yaƙi rigar karfe duk ya tattaro ya kawo yace ya Rasulullah ga abin da na mallaka sannan kuma na bada kaina ya bada da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka shi yasa in aka tashi ainihin duk shekara in ta zagayo in aka tashi bibiyan sahabbai ɗaya bayan ɗaya ana cewa a bada zakka Khalid ba a tambayin sa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma Khalid fa innakum tazlimuna Khalidan duk wanda ya je ya ce Khalid ya bada wani abu to ai zai cuci Khalid kuma domin ya riga ya bada kansa ya bada duk abin da ya mallaka kaga an fi komin ma razaqnakum din kenan Allah ya arzuta shi da ransa da kuma kayan yakin su to gashi ya bada su Abubakar Allah ya kara masa yadda da shi da sauran sahabbai gaba daya ya shiga gidansa ya fito da duk abin da ya mallaka ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abu Bakr duk wannan abubuwa duk ka tattaro ka kawo to me ka rage wa ƴaƴanka da iyalanka yace yace yace taraktu Allah wa rasulahu Allah da manzansa na ban musu Allah zai jibanci lamarin su haka ya bayar da duk abin da ya mallaka Umar Allah ya kara masa yadda da shi da duk daukacin sahabbai ya je ya zo da rabin dukiyarsa shi ma ya bayar kowa yake ta bada abin da ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa man yujahizu jaysh al-usr waye zai tanadi ya kintsa waɗannan ainihin mayakan Usman radiyallahu anhu wa arda ya je ya koro raƙuma guda ɗari akan kowane raƙumi akwai kayan mayaƙi akai da takobi da mashi da garkuwa da abincin da zai ci har aje a haka haka mutanen nan suka rayu suna ciyar da dukiyoyinsu ba sa tsoron talauci mutum ne da a ce wallahi sahabban manzo sallallahu alaihi wa da a ce dukiya na magana da sai dukiya sun yi magana sun ce wannan ba sa tausaya mana suna ba da mu kamar ba wahala aka sha aka same mu ba to haka suke ciyarwa to amma wanda bai san amfanin ciyarwa ba a wakaran kansa yake son ya cuci kansa ya zalunci kansa shine zai rika mako ya rika ruwa gashi Allah ya wadatar da shi shi yasa wani rowarsa idan musiba ta yi girma har ta wa karan kansa zai wa kansa rowa zai ki sanya tufafi mai kyau ya ki cin abinci mai kyau saboda makota za su gane su kawo kuka gare shi ya hana ƴaƴansa ya hana matarsa ya hana kansa babu shakka kuma wannan zalunci ne mai girma Allah madaukakin sarki yana son idan yayi wa bawansa ni'ima ya ga ni'imar tana bayyana a jikin bawansa ya ga ka sa riga mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka ta abinci mai kyau duka wannan na daga cikin babi na godiya wa ni'imar Allah da ya yi maka to amma wani saboda rowa saboda baya son ya ciyar din domin an ka in aka ga ya canza mota to za a ce wani fa wadata su ko da yaushe karuwa take da haka mabukata za su rika zuwa suna sallama shi yasa wasu daga cikin su ma suke kaura su je unguwannin da babu mabukatan da yawa saboda su zauna lafiya to duk wanda ya haka yayi wa kansa wanda ya ciyar babu shakka shine wanda ya taimaki kansa abdullahi bin umar bin khattab Allah ya kara masa yadda idan mabalaci ya zo ya roƙo abdullahi bin umar yakan bashi kuma ya ce na gode Allah ya saka maka da alkhairi ya ce ni da ka bani ai ni ya kamata in yi godiya ba kai ba abdullahi bin umar ya ce ni ya kamata dai in gode maka kai da ka ɗau nauyin karɓa min abin da na baka domin in zo in karɓa a lahira domin Allah ya bani shi a lahira da ka ki karbawa zan bawa yace da ka ki karbawa zan bawa bare in samu a lahira amma da na bayar ka karɓa, ai ka taimake ni gurin kai min wannan abu zuwa lahira a lokacin da zan karɓi sakamako wanda yake ninkin ninki, to haka su sun san amfanin ciyarwa a wakarar kawukansu domin za su zo su tar shi ranar alkiyama sannan kuma babu wani mutum da zai kasance mai ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi wa rasulihi ya dubi mabukata ya ciyar da su ya saya musu abinci ya tufatar da su ya taimaki ɗaliban ilimi waɗanda suke neman ilimi ba su da daman sayan littattafai ba su da dama na biyan kuɗin makaranta ba su da dama na tafiye-tafiye domin neman ilimi ya rika ɗaukan nauyinsu face wallahi duk waɗannan ayyuka sai ya gani tun a makwancinsa kamar ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan bawa ya mutu aka binne shi zai ga wata fuska kyakkyawar fuska za ta zo da haske tana ɗauke da fara'a tana ɗauke da nishaɗi da annishuwa zai ce wannan wace fuska ce mai tahowa da alkhairi wannan fuska za ta ce ni ne aikin alkhairi da kake aikatawa ni ne kaza ɗinka ni ne kaza da ka aikata ni ne kyautatawa mutane da kai ni ne sadaka da kai ni ne nafilfili da kai ni ne kaza to duk mutum mai hankali da tunani da tana lahira shine wanda zai wa kansa tanadi tun anan amma wanda yake bai san abin da zai amfani kansa ba ko a nan duniya ko kuma a lahira shine zai tsaya ya kaiwa mabukata rowa gashi Allah ya wadata shi amma kuma wani yayi ta hujja da cewa ai wahala ya sha sannan ya samu wahala ya sha ya tara wani ma ya gorantawa ko da ya bayar ya goranta to babu shakka wannan bai san abin da zai amfane shi a duniya da lahira ba shi yasa yake yin haka Allah madaukakin sarki yace ku ciyar min qabli a ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta ku min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi tun gabannin wata rana da za ta zo babu cinikayya ciki ranar alkiyama kenan babu dama ɗan kasuwa ya kasuwanci ya saya ko ya sayar bare ya samu riba ya ce a cikin abin da ya samu bare ya ciyar a ranar da mutum zai yi nadama nadama ba za ta yi masa amfani ba babu kuma abin da wato yake ciwa ɗan adam rai kama a ce yayi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfani shi ba sai ya zama na kunci da baƙin ciki da damuwa sai su taru akan zuciyarsa yana son ya dawo ya gyara amma kuma babu daman ya gyara don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ciyar tun gabanin yinin da za ta zo yinin da zai zo a wannan yinin ba zai yi ku yi kasuwanci ba ba zai yi ka je kasuwa bare ka samu wani abu ka ce bare ka ciyar ba babu wani da zai zo ya saya gurinka bare ka samu abin da za ka ce bare ka ciyar kai ma kuma idan ka fito da abinka babu damar ka sayar da shi ba ma shi bare ka ce za ka sayar da abin da ka mallaka da haka Allah madaukakin sarki yake tsoratar da bayansa yace tun gabanin wannan yinin ya zo to su kokari su ciyar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya azurta su Abdullahi bn Mubarak Allah ya kara Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin malaman musulunci waɗanda suke marawaita hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taso daga garin Samaru a ƙasar Falastin a wannan lokaci zai tafi aikin hajji har sai da ya kusa da isa garin Makka sai ya hadu da wasu mabukata a hanya mabarata suka zo suna neman a taimaka musu ka dubi tafiya da ya tafiya mai nisa daga ƙasar falastin zuwa maka duk wanda yake bibiyar map ta ƙasashen duniya ya san yadda nisan waɗannan ƙasashe suke tsakanin falastin da kuma ainihin maka to amma sai da ya kusa isa sai ya haɗu da mabukata suka roƙe shi suka ce ya taimaka musu suka ce ga halin da suke ciki da shi da yaron gidansa ya ce wa yaron gidansa duk abin da muka yi guziri da shi ka basu na dukiya ko abinci aka tattara gaba ɗaya ba a bar komai ba ya basu sai ya ce wa yaron gidansa ya ce to mu koma bana ba mu da damar yin aikin hajji baɗin in Allah ya sa mun ƙara tara wani ma dawo mu yi aikin hajji aka juya aka koma baɗi ma kuma haka ya sake faruwa aka sake haɗuwa da mabukata a hanya ya sake cewa a bayar bana ma ba mu da aikin hajji mu koma mu ƙara nema in Allah ya kai mu baɗi mu zo mu yi sannan sai a baɗi na uku sannan ya zo ya yi aikin hajji da Allah ka ƙaddara wa kanka kai ne ka gama tara kuɗi kai komai sai da ka je ma'aikatan hajji za ka biya kuɗin aikin hajji miliyan ɗaya da dubu ɗari ko da dubu ɗari biyu ko kuma ka je wani travel agency za ka biya kuɗinka sai ka ga wani mabuƙaci a nan ƙofar ofis ɗin travel agency ya ce maka ga matsalarsa ga bukatarsa ga kaza ga kaza ba shi da lafiya an ce sai an je indiya an ce sai an je kaza sai an je germany sai an je wane ne a taimaka masa kana gani zaka iya kwatanta irin abin da su abdullahi bin mubarak suka yi to ba ma ka ba da miliyan ɗaya da dubu ɗarin ba kaddara ya ce maka abin da ake bukata dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku ne kelan ya ɗau naira ashirin ya bashi ko naira ɗari to amma waɗannan mutane wallahi al'azim wa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahu koda baka koda baka yi kamar yadda suka yi bakai kai kokari dai ka kwatanta ta yadda dai a zamanin da kake in kai an san lalle cewa wannan yayi kokari iya kokari to haka suke ciyar da dukiyoyinsu wallahi mutum mai tunani shine yake tunawa kansa cewa dukiyar da Allah ya bashi Allah ya bashi ne domin ya nemi aljanna da ita ba wai dan ya tara ya mutu ya bar wa magada ba Umar bin Abdulaziz Allah ya masa rahama lokacin da ya zo rasuwa a matsayinsa na khalifan musulmi da ya game duniya da adalci a lokacin babu abin da ya mallaka hatta gidan da yake na gwamnati ne da haka idan ya rasu ‘ya'yansa da matansa za a fidda su daga ainihin gidan gwamnati khalifa da zai biyo baya shi zai zauna a wannan gidan amma khalifan musulmi ne shi ɗaukacin musulmin duniya shi yake shugabancinsu duk wani musulmi na duniya in ya fidda zakka gurin gurin gurin Umar bin Abdulaziz za a kawo a baitul mali shi zai raba wa musulmi amma ba shi da gida na kansa ba shi da abin da ya mallaka suka ce ya amiral mu'minina mu mun amince a yabo wani kaso na dukiya an baka kyauta mu musulmi mun yarda mun baka fi sabilillahi wa rasulihi ko da ka mutu ƴaƴanka da matanka su gada domin babu daɗi a ce ka mutu ka ba 'ya'yanka da matanka ba su gaji komai ba amma buɗan bakin sa yace talauci kuke ji musu tsoronsa kuna jin musu tsoron talauci ne 'ya'yana da matana ku bar su ni ba zan mutu in dan musu da komai ba domin an na mutu suka zama mutanen banza ba mutanen kirki ba to ni ba zan taimake su da abin da na ban musu na dukiya akan aikin banza ba wa in kanu mu'minina fallahu yatawalla salihin ku bar su in na mutu ban mallaka musu komai ba ban gadon musu da komai ba in suka zama mutanen kirki to Allah shi yake jibintar lamarin mutanen kirki ba abinda muka mutu muka ban musu ba to haka ya mutu bai bawa iyalansa komai ba amma kan wata uku ya zagayo bayan mutuwansa sai ya zama na babban ɗansa yana kyauta da raƙuma ɗari a harami a lokacin aikin hajji to kaga haka Allah maɗaukakin sarki yake jibintar lamari shi yasa a almutanabbi sha'irul mutanabbi yake cewa duk wanda kaga yana ta tara kuɗi saboda tsoron talauci to wannan tara kuɗin shi ma talauci ne na fata an fahimta duk wanda kaga yana tsoron talauci dan ka ba zai bada sadaka ba ba zai ciyar ba ba zai yi kaza ba saboda gudun talauci ai wani ma ya talauci ai wani ma ya talauci to gara in yi wa kaina karatun tano wannan shine asalin talauci tsoron talauci shine asalin talauci amma ka ciyar kana da yaƙinin wanda ya baka shi zai ƙara ninka maka to wannan ita ce wadata Allah madaukakin sarki ya samu mu dace Allah madaukakin sarki ya ce ku ciyar min qabla an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khulla can gabanin wata rana da za ta zo babu abota da za ta amfani mutum a wannan ranar a ranar alkiyama in aka yi busa abotanka da wane ba zai amfane ka ba tun a wannan ranar da haka ka ciyar ka taimaka wa muminai ka taimaka wa bayan Allah da dukiyarka tun a ranar da dan uwanka ma ba zai amfani ka ba bare dukiya yawma la yanfa'u malun wala banun shi yasa Allah madaukakin sarki ainihin anan yake cewa wala kulla abota ba za ta yi amfani ba la anan nafiya ce kulla kuma ta zo na kira a ka'ida kuma na tafsiri an nakiratu ka'ida na tafsiri da kuma usulul fiqh an nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum duk lokacin da kalma na kira ta zo a siyaƙi a siga da ake kore wani abu to na nufin umum dukkan wani dangi na abota ba zai amfani mutum ba ranar alkiyama na fata an fahimta ku ciyar tun kamannin ranar da duk wata abota duk kusanci na wannan abota ko nesa ba zai amfane ka ba a wannan ranar to ka ciyar tun kan wannan ranar ta zo ranar da ainihin abota ba za ta yi amfani ba a nan abota da aka kore abota ta kafurai abota ta munafukai abota ta mushrikai waɗanda suka kafircewa Allah madaukakin sarki amma muminai su abotarsu tana nan za ta amfane su za ka fahimci haka ne a faɗin Allah madaukakin sarki al-ahillau ba'dhum yawma idhin li ba'din aduwwun illa al illa al wato ainihin al abokai abokan juna ranar alkiyama kowa da kowa zai zama makiyin dan uwansa sai muminai su ne kawai a wannan ranar abotarsu za ta yi amfani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa almutahabbuna yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wadanda suke son junansu su tsakani da Allah saboda ibada saboda aikin addini saboda neman yardan Allah madaukakin sarki to za a yi musu inuwa ranar alkiyama a ranar da mutane ke bukatan inuwa ba kowa kuma za a yi wa inuwa ba dan haka wato abota da aka kore a nan abota ta waɗanda suke ba muminai ba su ne laƙullatun shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa nufikha fi sur ranar da za a yi busa a ƙaho fala ansaba bainahum yawma idhin bainahum wala yatasaalun in aka yi busa a ƙaho ranar alkiyama babu wata danganta da za ta amfani mutum ɗanka na ji yana gani ba zai iya amfani da kai ba kai ma ba za ka amfani da shi ba duk soyayya da ka nuna masa a duniya da duk soyayya da ya nuna maka a duniya a ranar kowa ta kansa yake يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ka kwatanta wa kanka mahaifinka duk ƙaunar da yake maka da ƙaunar da kai kake masa ka kwatanta wa kanka a ce ga ka gashi a filin kiyama shi yana ƙoƙarin ya guje maka kai ma kana ƙoƙarin ka guje masa ka tuna wannan soyayya da take tsakaninka da shi a nan duniya ka tuna alkhairi da ke tsakaninka da shi a nan duniya a ce saboda firgici na wancan rana yana kokarin ya guje maka kai ma kana kokarin ka guje masa yawma la yanfa malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim imanin ka kadai a wannan rana shi zai kwace ka da haka Allah madaukakin sarki yace wala hulla wato abota ba za ta amfani mutane ba a wannan ranar sai abota wacce take ta imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mar'u ma man ahabba yawm qiyamah mutum zai kasance tare da waɗanda yake so ranar alkiyama idan ka so mutanen kirki to sai ka tashi sai Allah ya tashi ka tare da mutanen kirki ranar alkiyama to kaga soyayya su ta amfane ka domin mutanen kirki muminai salihai daga cikin su akwai waɗanda Allah yake ba su dama su ceci abokansu su ceci muminai ƴan uwansu a ranar alkiyama shi yasa a duk yadda zaka zauna da mutane duk yadda ka kai ga mutum ka duba soyayya da mu'amala da abota da take tsakaninka da shi mu'amala ce ta tsakani da Allah ko kuma mu'amala ce kawai don wani abun duniya idan mu'amala ce kawai ta dan wani abun duniya to ka nesanci irin wannan mu'amalar domin daga ƙarshe zai kasance wulaƙanci ko kai ka wulaƙanta shi ko shi ya wulaƙanta ka amma abota in ta kasance dan Allah to duk yadda juyin juyi na juyin hali ya zo to za ga ana tare mutum nawa Allah ya ba su wadata aka zo aka zauna da su aka yi musu hidindimu aka yi abota da su sakamakon abin da ake tunanin za a samu a tare da su da Allah ya ɗauke wadatar ya kawo musu kariyar arziki duk sai aka watsi sai zama babu kowa mutum nawa aka yi abota sakamakon sababi na siyasa fatinsu ɗaya ne wane ya zama ciyaman wane ya zama gwamna wane ya zama sanata wane ya zama kaza don haka aka haɗa aka zama ɗaya bayan wannan mulki ko ta kujerar ciyaman ko ta gwamna ko ta sanata ko bayan wannan ya kau kuma shi kenan labarin juna sai dai daga nesa daga nesa amma da can lokacin da ake mulki yake ci lokacin da ake ake ake ake cikin jin daɗin mulki duk ana tare tare za a yi tafiye tafiye zuwa kasashen waje tare za a zauna a ci abinci tare za a zauna a yi hira bayan mulki ya kau gaba ɗaya kuma shikenan wannan yayi nesa sai dai a rika cewa ai da tare muke kaza da tare muke kaza to wannan saboda abota ce wacce take abun duniya shi ya haɗa su akan abotan nan amma abota wacce take dan Allah da me shi iya da wadata ko ba shi da wadata ana nan ana tari ina fata an fahimta dan haka abota ba ta amfanar da mutum ranar alkiyama sai abota wacce take ta tsakani da Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi khutba khutba mai ratsa jini khutba da sahabbai suka yi ta zubda hawaye yayi ta magana akan tashin alkiyama sahabbai suka ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaba kutuba da wa'azi a game da tashin alkiyama ranar kai ka ce zai zai zai fado daga kan sa da kutuba ta dau zafi ta dau zafi akwai wani balarabin kauye a masallacin abin ya bashi tsoro yace irin wannan kutuba da manzon Allah yayi wannan abu yayi yawa abin tsoro annabi na cikin kutuba ya tashi ya katse manzon Allah yace ya rasulullah mata sa'a yace ya rasulullah abun yayi tsanani wai kiyaman nan yaushe ne ma saboda yadda kutuba ta dau zafi yace ya rasulullah yaushe ne kiyaman nan to amma ka dubi husnul fatwa iya fatawa ta manzo sallallahu alaihi wasallama babu bukata a ce masa lokaci kaza ne domin Allah kadai ya sani to amma abin da yafi masa mahimmanci a ansar da za a basa da ita annabi yayi masa tambaya yace ma za a adatta laha kai da kake cewa kiyama yaushe me ka tanada mata ce ya rasulullah ni dai na san ba yawan nafilfili na salloli da azumi da sauransu nake ba amma ni dai na shaida ina son Allah da manzansa sai annabi sallallahu alaihi ya yace da shi man ahabba qauman khushra ma'ahum a wata riwayar yace almar'u ma'a man ahabba ila yawmil qiyamah mutum yana tare da wanda yake so har ranar tashin alkiyama sahabbai suka ce wannan maganar da annabi ya faɗe ta akan mimbari na cewa mutum yana tare da wanda yake so har zuwa ranar tashin alkiyama suka ce ba mu taɓa farin ciki da wata magana da muka ji daga bakin annabi bayan farin ciki da muke na samun tsantar kanmu a cikin musulunci kamar wannan maganar ba abdullahi bin umar ya ce don haka ni ina son allah ina son manzansa kuma ina son abubakar da umar da usman da ali kuma ina son duk sauran muminai da haka wanda baya son su baya tare da su ranar alkiyama ba ka san annabi ba ka san sahabbansa ba ka san matansa ba ka san ƴaƴansa da zuri'arsu to me za a yi da kai alama ce ta cewa tun a nan duniya mai shi shaƙiyi ne alama ta mutumin kirki tun a nan duniya yana son mutanen kirki alama ta ɗan aljanna tun a nan duniya yana son ‘yan aljanna alama ta ɗan wuta tun a nan duniya baya son ‘yan aljanna Da haka duk wanda ya zo yake kin sahabbai yake zagin sahabbai yake zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallama yana baka adresi ne na cewa shaqi ne shi tun anan hukuncin da Allah zai masa tun anan yake bayyana maka a duniya idan ba haka ba kullum muna nan muna karanta fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu to wani shi yana nan ya ya sanya gilla da ainihin keta da hasada da munafunci a zuciyarsa waɗanda suke muminai muminan ma manya manyan muminai waɗanda suke sun fi kowa daraja bayan annabawa da kuma manzanni to don haka al'ahillau Allah maɗaukakin sarki yace ku ciyar tun gabanin ranar da la bai'un fihi wala khulla babu ainihin abuta wala shafa'a kuma babu ceto fadin Allah madaukakin sarki wala shafa'a anan ma na kira ce ta zo fi siyaqin nafi wadda na kira fi siyaqin nafi tufidul umum wato duk wani dangi na ceto babu da wannan ayan ne mabiya aqidu na bid'a kama aqidar khawarij da kuma aqidar mu'tazila suke kafa hujja da cewa ai babu ceto ranar alkiyama da ire-iren waɗannan ayoyi din suke amfani suna fakewa da ire-iren waɗannan ayoyi su ce ai babu ceto ranar alkiyama wannan ayar ta min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a suka ce wala shafa'a kaga Allah ya kore ceto ceton ma koma wani iri ne domin karara gashi anan ya ce wala shafa'a sun bi shubha da ire-iren waɗannan ayoyi suka bi suka ɓadda kawo kansu suka ɓadda bayan Allah suka ce ai babu ceto suka yi amfani da dangin ayoyi makamantan wannan irin faɗin Allah madaukakin sarki wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsun shay'a ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أتكين سورة ku ji tsoron ranar da babu wata rai da za ta amfani rai ري إرقوتا sannan ba za a karba musu duk kankanta abin da suka kawo ko duk girmansa na aikin alkhairi a ranar ba za a karba ba wala shafa'a kuma babu ceto sai suka ce to ai wannan na nufin babu ceto ne sun yi amfani da ire-iren waɗannan ayoyi din gurin cewa babu ceto da irin su ainihin faɗin Allah maɗaukakin sarki a wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'an wala yuqbalu minha wala wala yuqbalu minha adlun wala yi wala yu'khadhu minha adlun wala shafa. ba za a karɓa wa mutum komai a ranar alkiyama ba kuma ba za a yi ceto ba to sun yi amfani ainihin da waɗannan ayoyi ɗin da su faɗin Allah maɗaukakin sarki fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wato ceton masu ceto ba za su amfane su ba a ranar alkiyama to da haka sai suka tattara wayannan ayoyi din suka ce ai babu ceto kamar khawarij su suka ce duk wanda ya ce akwai ceto ƙarya yake domin ga waɗannan ayoyi to babu shakka ayoyin nan da kake gani da suke cewa babu ceto babu ceto ita shi alƙur'ani mai girma ayoyin alƙur'ani suke fassara wasu ayoyin idan ka fake da waɗannan ayoyi kaɗai kace babu ceto to ka ƙaryata wasu ayoyin kuma da suka ce akwai ceto domin akwai ayoyi da suka zo suka tabbatar da cewa akwai ceto ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala yashfa'una illa liman irtaba ina fata an fahimta wa hum min khashyatihi mushfiqun wala yashfa'una illa liman irtaba ba za su iya ceto ba ranar alkiyama waɗanda ake ba su dama su ceto sai a wanda Allah ya ga dama a cece shi wannan na tabbatar maka da cewa akwai ceto ko babu na tabbatar maka da cewa akwai ceto Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda babu wani wanda yake zai mallaki wata ceto wani ceto da za a yi masa ranar alkiyama sai wanda ya yi alkawali na imani ya yi imani da Allah to shi ne wanda za a cece shi to kenan akwai ceto ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shin ko kun sani a hadisi ingantacce na Jabir yace wa sahabbansa cewa ko kun san Allah madaukakin sarki ya bani zaɓi na cewa ko in zaba a shigar da rabin al'umma ta cikin aljanna rabin kuma su zama yan wuta ko kuma a bani ceto kawai don haka wanda ya aiki da zai shigar da shi aljanna ya aiki a shigar da shi aljanna sannan kuma a bani ceto yace sai na zaba a bani ceto domin kaga in ceto zai yi zai ceta da yawa ina fata an fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa hadisin abi huraira da imam muslim ya rawaito yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi da ka gani akwai addu'a ta musamman da Allah ya bashi dama yayi za a ansa masa yace ni sai na jinkirta tawa addu'ar da zan yi wa al'umma ta ranar alkiyama zan yi addu'ar in nema a cece su to kaga wannan akwai ceto ko babu ceto annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yana cewa sai sahabbai suka ce cewa to ya rasulullah ka roƙa mana Allah mu kasance cikin waɗanda za ka cece su ɗin sai ce ita wannan shi wannan ceton nawa ga dukkan wani musulmi ne ko da ko wanda aka shigar da shi wuta a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan aka shigar da ƴan wuta wuta aka yi musu azaba waɗanda suka yi imani suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah to su za a tsamar da su daga wuta a kai su wani kogi wani tafki a aljanna a yi musu wanka domin a ainihin wanke daudar azaba da ke jikinsu sai a shigar da su aljanna sakamakon sun ce la ilaha illallah to kaga duka waɗannan ayoyi da hadisai suna tabbatar maka da cewa ainihin akwai ceto Allah madaukakin sarki ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun dan haka duka waɗannan ayoyi suna nuna maka cewa akwai ceto to dan haka ayoyin nan da suka nuna akwai ceto yaya za ka yi ka haɗa su da ayoyin da suka nuna cewa babu ceto idan ka dubi ayoyin da suka zo suka nuna cewa babu ceto kama ayar wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha wala yuqadu minha adlun wala shafa'a da kuma wadda ta zo da wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a idan ka tara waɗannan ayoyi din zaka ga waɗannan ayoyi an kawo su ne bayan an yi maganan kafire ina fata an fahimta sai da aka ambaci banu Isra'il aka bayyana kafirci da suka yi sannan sai aka koro waɗannan ayoyi din wata yawman dan haka wannan sai yake nuna maka cewa ceto da aka kore ceto ne wadda aka kore shi a waɗanda suka mutu suna kafirai kafiri da ya mutu yana kan kafirci bai yi imani da Allah ba ceto ba shi da ceto da za a yi masa ranar alkiyama da aka kore ceto da aka yi a waɗancan ayoyi an kore su ne a kafirai waɗanda suka mutu ba musulmi ba amma waɗanda suka mutu suna musulmi da babu shakka za a cece su ina fata an fahimta shi yasa su mu'tazila sai suke cewa sai aka ce da su to in kuka ce waɗannan ayoyi din sun kore ceto babu ceto to ya za ku yi da ayoyin da suka tabbatar akwai ceto wala yashfa'una illa liman irtada la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda to su kuma waɗannan da suke tabbatar da cewa akwai ceto su ya za ku yi da su sai suka ce ai anan ba ceto ake nufi ba kaga yukarrifuna al-kalima amma wadi za su fara tawili wa ayoyin Allah su can su fassara ayoyin Allah da san ransu to aka ce to ba ceto ake nufi ba me ake nufi sai suka ce ai ana nufin muminai za a ƙara ɗaga darajarsu ne ranar alkiyama amma domin a aƙidarsu wato aƙida ta mutazila da aƙidar khawarij banzar aƙida ce ta bid'anci domin su suna ɗauka ko kayi sallah ko kayi azumi ko kayi aikin hajji matuƙar dai kai zina to kai wuta za ka je kuma ka dawwama a wutan duk azumin nan da kai duk sallan nan da kai ba za su amfane ka ba domin suna ɗauka almurtakibul kabir mukhalladun finnar mai aikata babban aikin laifi kabiya kaba'ira to zai dawwama a cikin wuta haka wanda ya mutu yana zina ya mutu yana caca ya mutu yana shan giya ko da yana sallah ko da yana azumi in ya shiga wuta babu fita to kaga ai ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da yake cewa za a yi musu azaba gwargwadon waɗannan ayyukan laifi ɗin da suka yi idan aka yi musu azaba na gwargwadon waɗannan ayyuka ɗin kuma sai a fidda su daga wuta a kai su aljanna sakamakon imani da la ilaha illallah da suka mutu suna kai na musulunci to haka sai suke cewa ai abin da ake nufi da ceto a waɗannan ayoyi da ke tabbatar da akwai ceto wai daga darajar masu shi za a yi to kaga wannan tawili ne da kuma canza ma'anar abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da haka in kana son ka gane ma'anar gaba ɗaya shine ayoyi da suka yi magana akan cewa babu ceto suna nufin kore ceto ne a wawa a waɗanda suka mutu suna kafirai ayoyi kuma da suke magana akan yin ceto ayoyi ne da suke tabbatar da ceto a wa musulmai ko da ku sun mutu suna aikata ayyukan laifi manya-manya ina fata an fahimta ko matukar sun mutu ba mushrikai bane su yana da sallah yana ana ayyukan musulunci duk tare da shi sai dai yana aikata manya manyan ayyukan laifi to shi ma ceto zai shafe shi ranar alkiyama ina fata an fahimta to amma wannan ceton kuma da za a ranar alkiyama sai ga wanda Allah ya ga dama na farko shi wanda zai yi ceto sai in Allah ya ga dama ya bashi izini sannan ya yi ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini sannan na biyu shi wanda za a yi za a yi wa ceton sai in Allah ya ga dama ya yarda cewa shi za a ceta in Allah bai ga dama ba babu wanda zai cece shi na fata an fahimta to shi kuma wanda za a ceta din sharadin ya kasance ya mutu akan imani ya mutu akan imani do wato kenan na farko ceto sai in Allah ya bada da dama za a yi sannan na biyu in aka ba da dama a yi ceton sai an ce wane za a ceta shi kuma wane da za a ceta din sharaɗin a yi masa ceto ya mutu yana kan imani ko da ku ya aikata ayyuka na laifi ina fata an fahimta to don haka wannan ke tabbatar maka da cewa akwai ceto ranar alkiyama ceton nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sauran annabawa da manzanni za su ceci wasu daga cikin al'ummar su salihan bayi shahidai muminai za su ceci wasu daga cikinsu wasu ayyuka na alkhairi da bayi ke yi za su ceci yan adam muminai ranar alkiyama kamar alkur'ani zai ceci masu karanta shi suratul baqara da ali imran za su ceci masu karanta su azumi za su ceci masu karanta su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alqur'anu wasiyamu yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah da azumi da alqur'ani suna ceton bawa ranar alkiyama to duka wannan na nuna maka cewa akwai ceto amma ne sai in an baka dama kai ceto ina fata an fahimta waɗanda za su ceto Allah shi zai zaɓe su su yi ceto sannan ya zaɓi waɗanda za a ceta to kaga don haka wani mabiyin aƙida ta bida'anci ko ɗariƙa ta bida'anci ya zo ya ce maka shi ai zai yi ceto ranar alkiyama kowa yake shi ƙarya yake domin babu wanda ya san wanda zai yi ceto sai Allah ceto kan akwai shi za muminai za su ceci ƴan uwansu kuma a cikin ƴan uwan nasu sai wanda Allah ya zaɓa za su yi ceto to kai waye ya ce maka za ka yi ceto har ma daga cikin su waliyan ƴan bida'a. suna da wata aƙida ta cewa akwai wata daraja da uwa ne ya kai to hatta muridansa in aka zo ɗaukar ransu sukan koka masa ya ce wa mala'ikan ɗaukar rai abu a hankali ko karanta littattafansu ku gani akwai wani littafi babakatul kubra na wani malaminsu da ake cewa abdulwahab a sha'arani ko kuma wani littafi tariku auliya sudan wai tarihin waliyan kasar kasan kasan kasan Afirka je ka nemi littafin nan ka sha mamaki ka ga yadda waliyai suke babatu waliyai a gurin su fa amma kuma su rika kirkiran maganganu suna suna suna danganta su zuwa ga bayan Allah wai akwai wanda wai idan idan idan aka zo daukar ran muridansa muridan za su koka shi waliyin sai ya ce wa mala'ika ai wannan muridina ne a zare ransa a hankali muridana ne a zare a hankali a hankali to don Allah wannan ba roɗan kai ba ne kuma wato mutum mai hankali mutum mai hankali a ce mutum yana cin abinci kamar yadda kake ya bacci kamar yadda kake ya yi kamar yadda kake ya sha ruwa kamar yadda kake yana da tawaya kamar yadda kai ma kake da tawaya haka kawai ya ce wai shi zai cece ka a lahira kai me ya mai da kai tsakani da Allah kai me ya mai da kai kuma galibi daga cikin waɗanda suke da irin wannan da'awar daga cikin muridansa akwai waɗanda suka fi su ilimi akwai waɗanda suka fi su hadda alqur'ani akwai waɗanda suka fi su taƙawa da tsoron Allah amma sai su tattara mutane su kawo karkashin su saboda ai musu fadanci ai musu hidima da su da ƴaƴansu da matansu akwai wanda har cewa zai yi ranar alkiyama da wane da wane da wane suna daga cikin waɗanda zai jawo su a shiga aljanna da su tare ko wanda zai ware abokan rakiyansa zuwa aljanna a cikin muridansa fa to dan Allah mutum mai hankali zai yarda da wannan to amma sai su rika cewa za su yi ceto wani zai yi ceto ceto akwai shi amma ba a san waye zai ceto ba sai wanda Allah ya riga ya bayyana zai ceto to in kai ka ce zaka ceci wani to kai kuma wa zai cece ka ya kamata mutum ya yi kansa wannan tambayar to na ji zaka ceci su wani su wani zaka ceci muridai to kai kuma wa zai cece ka kai ka tsira ne in ya tsira sai ya gaya maka ya hau sama ya zo maka da littafi daga sama ko wahayi aka yi masa wani ko kuma ya ce ai ai ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bashi labari a mafarki kila in ka shiga gidansa ka zagaya kab babu shama'ilul muhammadiyya babu wani littafi da aka bayyana sifar annaba a ciki bare in ya ga annaba a mafarki ya gane annabin ya gani haka kawai iblis ma zai zo ya ce maka ni ne annabi kuma ka tashi da safi ka ce wa mutane ai na ga annabi na ga manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza karya mutane suke shiryawa wallahi suna nan su ɓadda bayan Allah kuma ba sa son a magana game da haka sai su ce an zage su to na zagi ana magana ce ta gaskiya ta hankali Allah ya ba wa mutane hankali da tunani domin su yi amfani da shi don haka ma Allah ya bambanta mutum da dabba to amma haka kawai mutum saboda son girma da wane ne kawai ya tashi ya ce wani faji ya ce idan ka saba masa to za ka shiga wuta wallahi ba ma son mu fashin baki amma ku rika karanta littattafan su ku gani za ka rika ganin abubuwa na ban mamaki wanda in aka faɗa in ba littafin ka karanta ba za ka zata shari'a aka yi musu za ka zata shari'a aka yi musu wai fa wani waliyi ne aka zo ɗaukar ran wali muridinsa da mala'ikan ya zara ran garin zai shige zai wuce sama da ran sai ran ta faɗo babban wani yi maza maza ya taro ya taro wannan rai ya ce ai ran muridi na ne wannan rai ba za ta fata a ƙasa haka ba tsakani da Allah sai ka ce shirin a menene eh, abin nan wasan kwaikwayo na mutanen China to haka suke suke ire-iren wayannan abubuwa ta, amma duk a littattafansu in kana bi kana karantawa duk za ka ga wannan wallahi kuma su suka faɗa su suka ce kaza suka ce kaza Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babu wani wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya bashi dama ya yi ceto kai da kake cewa zaka ceci wani da wani waye ya gaya maka zaka yi ceto in ka ce zaka ceci wani to kana da kana da dalili a Qur'ani ko a hadisi to kilan ya ce ai ni ni ni mumini ne waye ya ce kai mumini ne kai ka ce kai mumini ne ka bari mana fala su zaku anfusakum kuma wato hanyar da suke bi saboda su fadda mutane a wannan sai ya ce ya shiga halwa na fata an fahimta ya shiga halwa ya sa dai an riga an tara itatuwa na girki da matansa za su yi amfani da shi an je an yi noma an samu hatsi an samu komai duk guzuri na kayan abinci da an tara an aje iyalansa sai ya ce ya tafi halwa ya ce ya tafi zai je wata wata wata kaza yana yana yana ibada yana kaza in ya tashi fitowa sai ya fito muku da labari na ƙarya ce ai bayan fitowar shehi daga halwa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza shikenan sai a ɗau wannan abu kaman aya kai ka ce wani wahayi kai ka ce annabi Musa ne ya je miƙatin ubangijinsa ya dawo to in ya fito da wannan sai a ce to wane ya fito daga halwa da ya shiga ga sabon abu da aka fito da shi to ai mai hankali ma ba zai ga wannan abun ba in dai haka ne ni ma zan shiga halwar ai na fata an fahimta to amma suna hana muridan su yin wannan a ce kai wani daraja kake da shi da har za ka yi wannan ai sai in an kai to ya ka tambaye shi waye ya baka daraja babu wanda ya bashi kawai ya ya ya ya ya ya ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba shaitan kuma ya mara mai baya jahilan mutane suka zo suka biye mai shi kenan sai ya hau ya zauna to akwai ranar da ido tsere na fata don haka duk wani wanda yake ikirarin zai yi ceto wallahi ƙarya yake in ko har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa yarsa fatima Allah ya kara mata yadda ya fatimatu binta muhammad salini min mali ma shi wallahi la ugni anki min allahi shay'a ya ke ata aisha ni a matsayina na wanda nake mahaifinki duk abin da kike so a dukiyata ki nema zan baki amma fa ba zan wadatar da ke da komai a gurin Allah ba in ba imani kika yi kika aikata ayyuka na gari ba ba abin da zan iya amfanar da ke da shi a kiyama wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan sahibul liwa al mahmud was shafa'atul uzma wanda zai yi ceto ya ceci kowa da kowa ranar alkiyama shi da kansa yake faɗin wannan to amma kuma sai wani ya zo ya ce wai ai ai shi nan shine mai ceto kuma in baka yi masa biyayya ba baka halartan kaza da kaza da aka sharɗanta maka kai baka cikin waɗanda baka da biyayya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki yace wal kafiruna hum zalimun kafirai sune waɗanda suke azzalimai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu